أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لهدي بيو قوتن ذو القادة شكرة دبو رياد دريه الود أربعين دبيو هجرية فندي ديدي دا شاء أكو قوتن شدة shekara ta 2021 meladiya <clears throat> muna cikin littafi na misalul akhlaq wa asarha ala umma, wato ɗabi'u miyagun ɗabi'u da kuma tasirinsu ga al'umma na babban malami dr khalid bin hamid alhazimi hafizahullah za mu tashi shafi 28 daga cikin <clears throat> abinda mala ya kawo almasawi allafziya wato abubuwa munana da ke fitowa a baki mala ya fara da giba mai bayani akan abin da ya shafi giba da kuma inda giban take halatta ta'arifinta da muninta da kuma dalilan da ke sa mutum ya zama giba ta zama yana cikin ɗabi'unsa da kuma yadda mutum zai kare kansa ya guje ma ita giba din. yanzu sai abu na biyu annamima annamimanci da giba kaman wa da ƙane ne kaman shaƙiƙai ne daga suna da alaƙa da juna giba shi ke jawo annamimanci saboda lokacin da mutum ya ga magana a kan wani bai da kyau to ba zai iya ɗauko maganar wani ba ya kawo ma wani domin ya haɗa su to giba ita ce kaman tuce shi ya sa shi ma mala ya fara kawo shi to amman kuma annamimanci shi kuma ya bambanta daga giba domin shi manci ka ɗauko maganan da wani ya yi a kan wani ka kai ma wancan don ka haɗa su shi ne manci kuma giba ma ya shiga ciki a lokaci guda to malai ke faɗi a dalalatun lafziya lilgiba daga cikin <clears throat> wato abin da ke nuni a kan giba na lafazi al-ma'anar shi shine ma'anar annamimanci kenan wahiya alwishaya alwishaya shine naqalu ma yakruhu ma yukrahu naqaluhu shine ma'anar wishaya dauko abinda ba a so mutum ya ɗauka? mai ma'ana naƙalto maganar wani bayan baya son wannan abun da ka nakalto ka kai ma wani shine wishaya din nan shi yasa Allah madauki sarki ce hammazin masha'in binamimin wato su ne a da suke tafiya da annamiman shi da kuma wato mai sunansa Zokana shine ma'anan Hamas kenan masha'in mai tafiya bi namimin da an namiman shi suratul qalam aya ta sha ɗaya wa asalin namimati asalin an namiman shi shine alhamsu wal harakatul alkhafiyya shine wato sauti wanda yake ɗan kaɗan shine ma'anansa a zuga sauti wanda yake a ɓoye wanda yake fitowa a ɓoye shine ma'anansa a yaren larabcin aka ce annami masu al istilahi me ma'anan wato annami man shi a shari'ance wannami matu hiyar sa'ayu bainan nasi bil ifsadi shine mutum ya yi aiki ko ya tafi tsakanin mutane domin batawa ce kai kai kasuwa ne kuwa a yi mun haɗu da shi ya gaya mun kaza a kanka ya faɗi kaza ya zage ka ya ce kai kaza ne kai kaza ne to kaga wannan shine ya yi aiki tsakanin mutane domin ya ɓata domin ya ji kai ma abin da za ka faɗa kai ma sai ka faɗi naka akan wancan ɗin sai sake komawa wurinsa shi ma to kaga yana tafiya ne ko yana aiki tsakanin Mr. A da Mr. B domin ya ɓata alaƙa da ke tsakaninsu. ne ma'anan annamimanci a sayu bainan nasi bil ifsadi domin banna domin bata tsakanin su li tahridin nasi ba'dhum ala ba'd domin ya saki yayya tsakanin mutane sashi da sashi wal iqa'u bihim domin ya aukar da su a cikin fitina wa shahani qulubihim bil ida'i wad domin kuma ya sanya wato ya shuka iyayya a zukatansu da kuma wato kyashi ya zama wannan bai sun wannan wannan baya sun wannan saboda wannan aikin da mutumin na uku ya yi a tsakaninsu inda bai yi ba ko da ya faɗi wani mummunan abu a kanka ko ya zage ka in baka sani ba Shi shikenan ba wata matsala sai ka haɗu da shi kai ku gaisa da wani abu wani daga cikin magabata an ce wani ya kawo masa annamimanci a kan wani cewa wani yana faɗin kaza kaza a kanka shin shaidan ya rasa dan saƙo sai kai yanzu shaidan ya rasa ɗan saƙo sai kai kai za zama ɗan sakon shaidan sai ban ji wani abu a wurinsa ba yanzu kai ne kai ni nake ji wannan abu a wurinka kaga shi ma ya yi ƙoƙari domin ya kare wancan ɗin daga annamimanci to kaga shine ma'anar annamimanci kenan domin mutum ya tafi tsakanin mutane ya faɗi wannan domin ya ɓata tsakanin su qala ulama annamimatu annamimanci shine ƙalu kalamin nasi ba'abuhum ila ba'abin ala jihati ifsadi bainahum shine naƙalto ɗauko maganganun mutane sashinsu zuwa ga sashi domin da niyan ɓatawa a tsakaninsu domin akwai wani yadda yake gani kana abokantaka da wani baya ba shi sha'awa baya jin daɗi duka gashi da hassada shi ke kawo annamimanci kana gani wani tare da wani kila kai ma dama kana tare da shi sai ta ya za a yi kare ba wani nan da wani sai ka yi wani abu a tsakani to shine sai ka ɗauko ce ai wani ya faɗi kaza a kanka ya yi maka kaza ko ya faɗi kaza to da ya ji shi ma sai ya fara abun nan in ba ya san yana akwai wazi addini da zai ce a ya faɗi kaza ya eh to bari mu kira shi in ji ya maimaita maimaita kalman ya ji abin da ka faɗa sai a ah, da gaji ya fara kyale to katun dama ba yake so to wasu mutane yadda suke yi su kare annamimanci kenan da ya ce ya faɗi kaza a kanka sai ce to bari in kira shi ya zo sai ka maimaita abin da ka faɗa wanda ya san za ka yi masa ka ba zai ɗauko maganan wani ya kawo maka ba to dama kila wani ma yana jira ya ji an faɗi kaza shi ma ya ƙara na shi to kaga sai ya zama mummunan abu kenan to wannan shine ma'anan annamimanci kenan daga wasu malamai shine wato ɗauko maganganun mutane zuwa ga wasu daga sashi zuwa ga sashi da niyan ɓatawa saboda a ɓata amma in magana ne na alheri, ba na ɓatawa ba wani abu ba wannan ba a kiransa annamimanci fannamimatu matumin fasadil khuluqi wa hasasihi wa hasasatin nafsi malai ce annamimanci yana daga cikin wato bacin ɗabi'a in ɗabi'a mutum ta ɓaci sosai zama mai annamimanci ba abin da yake yi illa ya ɗauki maganan wannan ya gaya ma wannan ya ɗauki maganan wannan ya gaya ma wannan kuma wanda aka san shi a haka sai ga kowa yana kaffa kaffa da shi mummunan ɗabi'a ce sa'annan wa hasasatin nafsi wato idan mutum ya zama mai ƙaramin abin nan ɗinsa wato ƙaramin mutum aka kake kiran shi wani ya yi karanta ko to idan mutum ya zama karamin mutum to yana da shi karantar na mutum ya zama yana irin wannan abu ya dauko magana wannan ya kawo ma wannan ya dauko magana wannan karanta ne to hasasatu nafsi din nan haqirun nafsi shine ke irin wayannan al'amura amma mutumin da yake wato yana da karamci yana da dabi'a baya irin wannan bai so ya ga wani ya bata da wane saboda haka zai kokari ya kare wannan an dauko masa maganan wane zai kokari ya kore wannan maganan daga wane ko da akwai wani abu tsakanin shi da wani din domin dai shi baya son wannan ɗabi'a saboda addini ai ya hana to kuma duk abin da mutum zai yi abin da addini ya hana ana so mutum ya kokari ya dinga aiwatar da shi wannan shine addini shine kuma ɗabi'a mai kyau da mutum ya yi saɓani haka to kamar ya bar koyarwan addinin musulunci li'annaha masdarul furqa irin wa'annan rayuka miyagu sune masdar na furqa sune wato tuce na rarrabuwa ba'dal ulfa bayan da a haɗe ake ana tare wal su sune wato asalin ƙin mm, juna ba'dal mahabba bayan soyayya wal adawati sune tsakanin iyayya ba'dal musalama bayan da ana cikin zaman lafiya wani yana son wani wani yana son wani to duka wato dalili ne na a samu rirribuwa bayan ana haɗe a samu ƙiyayya bayan soyayya a samu adawa bayan ana zaune lafiya fa biha tuqda'ul alaqatu da annamimanci ne ake yanke alaka da ke tsakanin wane da wane da wane da wane da ƙasa kaza da ƙasa kaza ko da anguwa kaza da anguwa kaza duka da wannan abun nan din tuqda'ul alaqat wa tumazzaqu awasirul mahabba kuma ake kikkece wato al'amura da ke sa soyayya wato igiyoyi na soyayya duka annabimanci yana kyakkece su gaba daya wa tajlibu li sahibiha al'ana wa kurhin nasi lahu sa'annan mai annabimanci kuma shi annabimanci zai jawo masa damuwa da gajiya domin kullum yana kokari yadda zai kare wannan abun ya je yajin wani ya faɗa kullum wata rana in bai samu abin da zai faɗa ba shi zai kirkiri abu da kansa haka kawai damuwa zai damu wa kurhin nasi lahu kuma zai sa mutane su kishi shi domin wanda bai sun giba aka kawo masa maganan wani yau gobe eh, annami manci aka kawo mai na wannan gobe ya gaya maka kaza jibi ya kawo na wani ya gaya maka kaza ai za ka gane kenan shi ke fara tsokana taɓo ne kafin wasu su faɗi wani abu a kanka za ka gane za ka ce kai kar ka sa kawo mu maganan wani domin in bai yi magana a kanka ba yi wa wancan ya faɗi mummunan abu a kanka wancan ma ya faɗa wancan ya aka yi haka kenan shi ke faro da magana sai ya jira ji abin da za su faɗa su ma da sun faɗi abin da yake so dama to shi sai ɗauka ya kawo da an katse shi to shi kenan gobe ba zai sake maganan ka ba wannan shine wato wannan kurhun nasu sai mutane su ƙi shi lahu bawa'itun namimati me ke sa mutum ya zama mai annamimanci ga dalilai ga su mala ya kawo kamar guda biyu manya-manya kuma dukkan zaka ga dalilan suna komawa ne a kansu duk wani abu da zai kasa namimanci na farko قد يكون بوائث النميمة الحسد حسد شيني أبو نفركو واني أنا تارد على اللجواني تيا الربا شد اللجواني سينا قاتاش أورين اللجواني wani sai ai ya je in alajawar misali yana wani fati sai ai mun gan shi tare da suwa ne ai kuma kai kaman kai da kake so ka yi wannan abin da kake so ko takara ko dan takaranka suke zagi to daga nan shi kenan magana ya ƙare kenan sai a fara ko kuma ana ganin shi yana tare da shi yadda za a yi shi sai ce ai naji yana sagin ka kaci ka kaza kaci ka kaza to shine alhasadu shike kawo wannan ka ayya hasuda annamam sadaqatu sadiqai sadaqatu sadiqaini kaman mai hasada yayi hasada akan abokantaka abokai guda biyu domin mai hasada har abokantakan tsakanin wanda wani yana hasada akan sa ba sada akan ni'iman da Allah ya man wani ya samu kaza ko ya samu a'a ya ga wani da wani suna zaman lafiya abokai to har haka tara za su taso masa to ta ya zai huce wannan hassadan sai da mai annamimanci to shine domin yayi hassadan abokantaka tsakanin wani da wani to fa ya'madu ila ifsadiha sai yayi nufin domin ya bata wannan abokantakan bisa'i bainahuma bin namimati sai yayi ta aiki domin annamimanci je ya taɓo wannan ya je waje wannan farko zai kawo maganan wane to sai a fara kaɗi to duk wani abun da ya samu fain da zai rike to ya rike kenan inda zai je gaya mu shi ma wane domin wannan abokantaka ya ɓata ta lizar ishukuki bainahuma domin ya sanya shakka a tsakaninsu ko wani sirri aka faɗa sai jiya ya gaya maka ce sirri ne ni da wani wata rana wani abu ya ga ni da shi kaza kaza to shi kenan amma ya ce mun sirri ne to sai je ya gaya masa sai ai wani baya boye sirrin kafa kaga ya yi don zai bata to kenan shine domin ya sa shakka to kaga ya faɗa maka wannan zaka fara in ba ka yi da mutu ya yi a hankali ba sai fara shakka a kan wancan ɗin a kenan duk maganar ganin da muke da wani zai ina gaya ma mutane kenan to shine lizar ishikuki bainahuma domin ya sa shakka to kuma sai ya koma wajen wani shi ma ɗayan to shi kenan da kun haɗu ya gaya ma wancan wani abu da yake a kan wanda yake mummunan ka faɗi wani abin da bai da kyau a kansa shi ma ya je ya gaya ma wancan wani abu to kaga shi nan da kun haɗu sai kaga kowa fuskansa ba yadda aka saba ba to ya samu abin da yake so sai wani mai mun haɗu maimakon mu mu gaita kawai sai na ga ya kau da kai shi ma sai na ga wani kawai ya kau da kai to daga nan ya samu abin da yake so dama shi wannan abokantaka ne baya so shi kenan sai ya makale a nan Allah madauki sarki ya datar da mu wa min samma al'iqa'u bainahuma daga nan fa sai a samu matsala tsakanin su sai su maganganu su fara fitowa to shikenan ya yayi aiki kenan Allah ya tsare mu wa qad yakunu al alaiha 'alayha la'amatu tabi'i na biyu ne zai yi kawai ɗabi'a ne na mutum haka yake domin akwai wani sa mummunan ɗabi'a kawai ba abin da yake in ba haɗa mutane ba akwai wanda mutane Allah abin da ya yi su kenan haɗa mutane aikinsa kenan kawai annamimi za ga a wurin in a wurin aiki ne ko a society kowa ya san shi da wannan aikinsa kenan to kaga wannan la'amatu dabi'i kenan mugun ɗabi'a ɗabi'a wanda ke abun zargi wani hidadin nafsi da kasancewa mutumin da yake wato ransa bai da kyau ɗabi'ansa akhlaq ɗinsa bai da kyau bai damu da addini bai damu da komai ba shi kawai ya bata tsakanin mutane wa hubbu hasakil astari yana so kawai abin da zai keta sutura shi abin da yake so kenan kawai a rayuwarsa wa ifsha'il asrari da kuma watsa sirri duk wani sirri yana so ya keta shi hiya min akrahi al-akhlaqi al yin haka din yana da cikin miyagun dabi'u a bunki a cikin dabi'a mutum ya zama dabi'ansa haka yake bai da damuwa to kaga wannan dabi'a tana da cikin miyagun dabi'u tadallu ala nafsin saqima yana nuni akan rai wanda take ta cuta wa tabi'atil la'ima da kuma ɗabi'a wanda yake abun zargi mashfuqatun bi hatakil astari wanda aka soyar da keta wato sutura wa ifsha'il asrari da kuma watsa sirri yatsa sirri wa idkhalil adrar da shigar da wato cututtuka ko cutarwa ga mutane wannan shine yana daga cikin waɗannan ɗabi'u abu na biyu kenan to za a ga annamimanci in ka in mutu ya abin nan ɗinsa bai wuce daga cikin nan dalilai da malai ya kawo duk wani abu zai ga yana hawa cikin nan abubuwa da malai ya kawo su guda biyu kenan su ne dalilai manya-manya da ke sa mutum ya zama annamimi Allah ya tsare mu A afatun namima yana daga cikin aibi da muni na annamimanci ga sunan malai ya kawo na farko annar rasula sallallahu alaihi wasallam qala fil namami annabi yake faɗi akan mai annamimi sai la yadkhulul jannata namamun annamimi baya shiga aljanna inji annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da imam imam muslim ya ruwaito ga rakamin hadisin nan imamun nawawi da sharhin na sahih muslim yake faɗi fi ma'anahu a ma'anan wannan hadisin da annabi ke faɗi la hulun jannata mamun mai annami manci ba ya shiga aljanna mai ma'anan hadisi take yana da ma'anoni kaman shi a fahimtarsa ma'anansa guda biyu ahaduhuma yuhmalu alal mustahilli bi ghairi ta'wilin ta'awilin ilmi bit tahrimi wanda annabi ce ba zai shiga aljanna ba mutumin da ya halatta annami manci ba tare da wani ta'awili a gare shi kuma ya san yana da ilimin cewa mimanci haramun ne sai ce a halal ne shi kenan to wannan ne annabi ke cewa baya shiga aljanna in ji imamu na yadda ke fassara hadisi ce ana na farko kenan al-mustahil wanda ya halatta annamimanci bi gairi ta'awilin ba tare da wani ta'awili domin kila in mutu yana da ta'awili ma'ana fassaran wata aya ko wani hadisi saboda wani abu an sai ce to tun da haka ne wannan aya ko wani hadisi ya nuna annamimanci halal ne saboda kaza da kaza da kaza Ina da wani tawili da ya dogara da shi ko ta shubuha to in aka wannan ne yayi wannan halatta shi to bai bai ba zai zama ba zai iya shiga aljanna inji imamu na amma babu wannan tawili haka kawai ce halal ne bayan annabi ce haramu Allah ya ce haramu ce halal ne to kaga kamar ya karyata ayan Allah kenan shine ya halatta abin da Allah da manzonsa suka haramta yin haka kafirci ne to kaga irin mai wannan da ya zama kafiri baya shiga mai aljanna in ji imamun nawawi domin yana so ya ce mana in dai musulmi ne yana cikin yana shiga ta hakal mashi'a ko da yayi laifi Allah zai iya gafarta masa tunda ba shirka bane shi yake kawo wannan tawili an gane ورحمة الله نعم صلى الله sallallahu sallam صلى sallah na'am na'am na'am an zo an tambayi mutum ne a kai ba tambaya ba za a ba shi yarinya kuma an san baya sallah eh wannan zaka iya faɗa eh saboda akwai malami da ya rubuta littafi hukuncin zama ko auren mijin wanda baya sallah ko mace wanda ba ta sallah duk ya kawo ɗan abubuwa idan mutum ya san mutum baya sallah irin wannan ba a shi aure eh to zaka iya faɗa ma wanda suke so su bashi diya cewa fa baya sallah domin kada a sa inda za ta cutu domin ita ma zai iya hana ta sallah domin in baya yi zai ki wannan abun da baya yi to in ta zashi za ta yi zai iya hana ta tabbas in yana da iko a kanta to shi yasa sa ta gargashin irin wannan akwai hatsari to za a iya fada domin a kubutar da ita daga wannan cutan da za ta fada eh kawai ba a tambaye ka ba in akwai abokantaka ko akwai sanayya tsakaninka da wanda zai bayar za ka iya faɗa min babin nasiha eh na'am eh in yake shikenan ka gama naka to musamman kuma in aka yi tambaya aka zo tambaya ɗabi'unsa to nan in mutum ya ɓoye ya aikata haramu e eh, domin nan yanzu kan babu wajibi ne saboda an aminta an aminta da mutum kuma an zo an nemi shawara ana so a bada aure to in ya ɓoye na ya aikata kuma wani laifi babba shine haramci anan kuma zai shigo na'am wasani in ji imamun nawawi abu na biyu da yi a hadisi ke ɗauka la ya dukuluha dukulal fa'izina ya shiga aljanna aljannan na masu rabo sai dai can daga ƙarshe bayan ya gama irin punishment ɗin da za a mata to sai ya shige ta Shi ne abin da yake nufi a nan daga farko a ce zai zo shiga aljanna a'a ko zai shige ta sai bayan mai ya gama sabis din abubuwan da na annami manci din shi imamun nawi abin da yake faɗi kenan yana so ya nuna wato in dai musulmi ne wannan laifi ne ai ko zunubi ne kuma Allah yana iya mai gafarta masa shi da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika to sanin man shi duna zalika ne to zai iya shiga aljanna a ta wa'annan sharuɗan da imamun nawawi ya faɗa amma dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa a zahiri la yadkhulul jannata mamun mutum in ji wannan sai ya kiyaye ko kada ya fada cikin abun nan shi imam nan yana fassara fahimtarsa ga hadisi zai yi ba abin da hadisi yake nufi kenan ba shi annabi hadisi annabi a zahiri ke la yadkhulul jannata mamun domin annabi man shi ne hada tsakanin mutane giyayya giyayya kuma yana da cikin aiki shaidan domin da Allah ya haramta giya da caca da menene ce inna ma yuridu shaytanu an bainakumul adawatu wal bagaba'u shaidan yana so ya sanya kiyayya da kuma menene fada a tsakaninku Allah ce fa hal antum muntahun kun hanu sabai suka ce mun hanu to kaga abin da shaidan yake yi yake so yayi wannan abun ba alkhairi bane mutum ya nisance shi shi ma shine babban abu na biyu daga cikin abin da wato muni na ita annamimanci annahu la yastarihu min azabil qabr ma annamimanci da ya shiga kabari ba hutu daga azaban kabari game da cikin abin ke jawo azaban kabari sai kawo mana hadisi fa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn fa qala innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir thumma qala bala amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namima wa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi qala thumma akhadha udan rataban فكسره باثنين باثنتين ثم غرز كل واحد على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وأن حديث إمام البخاري يرويته حديثي annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhu sai annabi wata rana sun zo tafiya suna tafiya sai suka wuce wasu kaburbura guda biyu sabbi sai annabi ya tsaya a kaburburan sai ce ala sai ke faɗi wato innahuma la yu'adhaban shi wa'annan mutanen ana musu azaba a cikin ƙabari? domin shi annabi sallallahu alaihi yana jin azaban kabari a eh yana ji ana sanar da shi shi yasa wata rana a wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Muslim ya ruwaito ce laula Allah ta la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri ma asma ce ba don kada ku binne junanku ba da na roƙi Allah ya sa ku ji azaban kabari kamar yadda nake ji annabi ce da ɗaya ya ji azaban ƙari gobe ɗan uwansa iya mutu ba zai binne shi ba saboda tsoro firgici da ya ji a wannan yadda ake yi wani ce da na roƙi Allah ya ji yadda ku shi yasa annabi bai roƙi Allah mun shi yana ji ce to sai ya ji ana mutu azaba sallallahu alaihi wasallama sai ce fa amma fa wa'annan mutanen wa ma fi kabirin ba wai wani babban laifi ba ne malamai sun yi sharhin wannan hadisi sun ce abin da yake nufi ba wai wani abu wanda barin yana da wahala shine ma'anansa annabi manci yana da cikin kaba'ir sai mutum ya tuba to abin da annabi ke nufi anan ba wai wani abu ba ne da barinsa yana ma mutum wahala ba dole sai kai shi akwai wasu misali zunubai za ga barin yana da mutum kamar a ɗabi'a ta mutum suke tare da shi barin su da wahala amma haɗa mutane misali ta shi giba misali barin su da wahala ko saboda shine tarihin yau <laughs> amma an namimanci haɗa mutane abu ne wanda ba in ba mutum wanda yake irin wanda malai ce ransa yana daga cikin mutum ƙaramin mutum ba ba ka ɗauko magana ka yi ta haɗa mutane ka je wata wannan ka zo ka haɗa ka ɗauko ta wannan sai ƙaramin mutum yake wannan haka ne to kaga akwai barinsa yana da sauƙi ba wani abu ne babba da ya kamata mutum ba zai iya barinsa ba to za ga mutum ma kirkiransa zai yi domin ya yi ɗin Allah zai to shine ma azzabani fi kabirin wasu sharhin malamai kenan sun maƙala bala haka amma ahaduhuma na ɗayansu fakana yas'a bin namimati aikinsa kenan an namiman shi shi yasa ake masa azaban ɗabari wa amma ahaduhuma ɗayansu kuma fakana la yastasiru min baulihi annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsarki a wajen fitsarinsa baya tsarki da kyau da yayi fitsari bai gama diga ba sai ya miƙe sai ya bata masa rigansa ko wandonsa sai je yayi sallah a haka wasu malamai sun ce a'a baya suturta al'auransa a wajen fitsari a bakin titi kawai sai bude al'auransa ina la yastati baya ɓoyewa in zai fitsari irin wasu al'ada na wasu mutanen mu sai ga mutum ko a kasuwa kawai ya koma gefe ko a bakin hanya ana kallonsa yana wanka motoci na wuce maza da mata ba su da damuwa a tufe la yastafiru kenan min baulihi yana daukan ma'anoni guda biyu wasu sun ce baya sarki sosai in yi fitsari wasu ka ce baya koye kansa in zai yi fitsari yana barin al'auransa ana kallo to kaga duka dai ɗabi'u ne wanda yake ba su da kyau Akaza udan annabi sallallahu alaihi wasallam inji ibn abbas qala sai ke fadi annabi sai ya dauki udan al'u shine sanda kamar irin wayannan kamar resa wanda yake da dan ganye na abun nan na ice ratabal danye fakassarahu taini sai annabi ya ya raba wayannan rassan din mai ganye biyu sun baraza kullu wahidin ala qabarin sai ya sa daya ya soka shi a daya gabarin ɗaya kuma ya soka shi a ɗaya ɗabari na ɗaya mutumin sun maƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam la'allahu yi haffafu an ce la'alla watakila a sauƙaƙe musu wannan azaban amma fa malam ya yi basa kafin wa'annan ganyen su bushe ko kafin wa'annan tsumagiyar da na rarraba su bushe kenan ya nuna da sun bushe kuma za a sake dawo musu da azabansu to kaga annabi da rashin sarki da ke ko da rashin ta al'aura yana jawo azaban ɗabari to wanda ya san haka ba zai iya yin annamimanci ba zai guji irin wa'annan ɗabi'u ɗin wasu ha bi absha'i asuwar wato an sifanta mai yin annamimanci da mafi munin sura da mafi munin sura bi annahu min shirarin nasi annabi sai sifanta shi mafi sharrin mutane wa annahu zu wajhaini mai fuska guda biyu yati ha'ula bi wajhin wa ha'ula bi wajhin shine la ila haula wa la ila ha'ula kenan zai zo ma wannan mutanen da wancan fuska in ya zo wajen ku sai ɗauka dauka kuna tare shine naku sai a taru ai ta zagin gurbi a gama sai sake zuwa magurubi da wata fuska daban kuma ya zauna ya nuna yana tare da su a gama su ma gobe kuma sai ya sake dawowa shine ya ci haula bi wajihin ya ci duk wanda zai zo musu sai nuna inna ma'akum kenan ko sai nuna yana tare da su to sai a fada ma daya group din ya sake komawa ɗayan shi yasa annabi kira shi zul wajhaini shine ah, ya ci haula bi wajihin wa haula bi wajhin qala sallallahu alaihi wasallama annabi sai yake gaya masa habbai wata jiduna sharran nasi za ku samu mafi sharrin mutane zal haini wanda yake da fuska guda biyu allazi ya'ti ha'ula'i wajihin wa ha'ula'i shi shine annabi sallallahu alaihi wannan kaga kenan tunda wannan mugun wato mafi sharrin mutane haka annabi sallallahu alaihi wasallam za ku samu mafi sharri to kaga wanda ya san misali sifa da ta aka mai da shi ya zama mafi sharri ai ba zai iya yin wannan aikin ba wannan yana daga cikin munin wato shi annamimanci kenan wa qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake fadi akan wannan hadisi inna ma kana dhul wajhaini sharrun nasi li'anna halahu halal munafiqi me yasa ya zama mafi munin mutane mafi sharrin mutane saboda yayi kamamceceniya da munafikai domin da Allah ya sifanta zuwa idza laqul ladina amanu qalu إنا معكم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فكاغا ya yi saboda haka sun zaba kaban munafukai shi yasa annabi sai kira su mafi sharrin mutane domin yana zuwa da fuskoki guda biyu Wahuwa huwa mutamalliqun bil batili wa bil kadhibi shine wanda yake wato yana ɗauke da wani abu na ƙarya da kuma ɓanna wanda ba gaskiya ba bi ma'ana in ya ganka zai nuna maka soyayya amma ta ƙarya zai yi maka dariya ya yi murmushi ya yi komai amma ta shi ne almutamallik shi ne fassararsa kenan allazi lahu ko kuma wanda yake lahu min wuddin ma laysa fi qalbihi ko allazi yuzhiru min alwuddi ma laysa fi qalbihi wanda zai bayyana soyayya a fuska amma ba ta shiga zuciya ba to shine mutamallik bil batil kenan kaga wannan soyayyan da fara'an nan ai gariya ce to ya boye abu a zuciyarsa shine Allah yake bagana kuma a cikin alqur'ani akan su to sai madkhal al fasadi bainan nasi annabi ya gaya masa iz wannan mai iri wannan dabi'a shine macigan barna tsakanin mutane shine mai ana mai shigar da barna a tsakanin mutane وقال النووي إمام النووي كيف هو الذي يأتي كل طائفة bima yurdiha shine zai je ma kowace ƙungiya ko kowace group da abin da zai yarda da su a wata rana a madina da muke karatu sai mutum ya je a ko uhudu sai samu wasu mutane da suke da sun ga alhazai baki sai su je su jagorance su domin su yi ka su yi jagorance su yi musu addu'a ɗan ba su sadaka to a nan baki'a sai ga wasu mutane sun zo to irin wa'annan mutanen baƙi ne irin mutanenmu na najeriya to da ya kansu sai ya jagorance su sai suka shiga baƙi an buɗe muna kusa da su to ashe bai sani ba 'yan shi'a ne <laughs> yayi gaba sai ya fara addu'a Allah ya gafar Allah ya Allah ya Allah ya fara salati ga annabi ya zo wajen abubakar da umar sai ya ga mutanenka suna juyawa suna <laughs> hankalinsu ya ɗan abin nan nan take sai ya juya ya ali ya hussein shi kenan sai suka dawo <laughs> ya fara masu husaini da aliyu addu'a shi kenan sai <laughs> eh, da ya farko ya fara da su abubakar allah ka yarda da su abubakar suna abin nan da su faro addu'a amin da ya zo jin abubakar sai suka yi shiru azan baci umar sai ya fahimce su sai ya gama kalansu, sai ya gane shi'a ne sai ya koma a yadda suke so <laughs> to <laughs> ya yi kama da irin wannan duk abin da kake so da shi zai zo maka da shi ba ruwansa shi eh, ya gama kawai ka ɗauki kuɗi ka ba shi tunda yanzu ya ga wa'annan su umar ba sa son su su aliyu <laughs> sai ya koma masu aliyu shikenan sai suka sake dawowa suka tare a kusa da shi suna ta amin suna ta amin aka gama nan dai muka kyale su <laughs> wannan a gabana aka yi wannan ba wai labari aka ba ba to kaga su ne kaman allazi ya ati kullu da'isin bima yurdiha zai zo ma kowace group da abin da take so fa yuzhiru laha annahu minha sai ya nuna ma ya bayyana ma wannan kungiya ya nuna mata cewa yana tare da ita wa mukhalifun li diddiha bai son daya group din wa sani'uhu nifaqun wannan aikin munafinci ne munafunci ne da ya gano tun daga farko yan shi'a ne kaga da ba zai ambaci su abubakar da umar ba addu'arsa kuma kaburbura a je ba ba amfani ma ambaci sunaye ai ko kawai Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum wa akrim a abinda ya kamata yayi kenan to da ya abun nan <laughs> ne sai nuna wannan yin haka din kamar malai ce munafunci ne wa mahadu kadhibin wa khida kuma shine tsantsan dariya da yaudara Wata tahayyulun da kuma yin wani wayo alal ittila'i ala asrari ni domin ya gano sirrin kowace kungiya ya yi wayo ne domin ya gano sirrin kowace kungiya domin kowace ya zo zai nuna mata yana tare da ita kaga za ta gaya masa sirrinta in ya je can ma sai nuna yana tare da su za su gaya masa sirri ana yin haka a siyasa ko da yawa sai nuna kamar yana tare da wannan fati sai su ta gaya masa sirri sai zo yana ba ya fati ya sake zuwa can ma ya sake ɗauko yana ba sai ya ce ya yi menene antifati ko ana kiransa da yawa ya yi antifati to irin wa'in abubuwa duka irin su ba su da kyau saboda yadda kamata mutum ya zama yana da abu a fili addininsa shine a gabansa don wannan alamu ne na munafunci kuma annamimanci ne ɗauko maganganun mutane ka zo ka gaya ma wasu domin ka haɗa a tsakaninsu kullum mutum ana so abin da zai kawo wato mai sunansa soyayya da haɗuwa tsakanin al'umma wanda ake zaune tare kada mutum ya yadda zai kawo ƙiyayya tsakanin ɗa'ifata ne ko kuma mutane guda biyu ko kuma ƙungiyoyi guda biyu bayi da kyau wannan yana daga cikin shirarun nasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mutum wanda yake sharri Allah ya datar da mu ya kare mu da sharri irin na shaidan na hudu كما أنها عادات الانفصال الروابط fil في الجماعات wannan yana daga cikin wato munin giba wato shine wato in aka ce adat kamar a ce na'ura ala wato yana daga cikin hanyoyin na banna da raba da reba tsakanin mutane da suke haɗe da kuma al'umma wanda suke tare masu soyayya wa qada silatil arhami da kuma yanke wato zumunta na yan uwantaka fil usar a cikin family za ga har a family an fi samun wannan ma mafiya a wajen yan uwa sai wani mutum ɗaya sai ga ya riba tsakanin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai ga family ba sa magana da juna ƴaƴan wasu sun taɓa sabon mu a wannan wata rana muna itikafi suka ce da babansu da ƙanin babansu har babansu ma ce in suka je gidan ƙaninsa zai musu baki to su rasa yadda za su yi su ƴaƴa ne ƴaƴan wa'ancan da ƴaƴan suka zo suka same ni anan suna neman ya za su yi baban sun ce in suka je gidan ne karin sa uwa ɗaya uba ɗaya zai tsine musu eh kuma wancan ma ya gaya ma ƴaƴansa haka to yanzu wani ne kila ya shiga ya ɓata tsakanin su har ya ce ƴaƴansa kada su je gidan babban su in suka je zai tsine musu wannan ma ya gaya ma nasu haka to yanzu irin wannan kaya za a bullo ma irin wannan matsala kaga aiki ne wanda yake babba da yawa irin wannan yana faruwa sai ka ji mutu ya ce in ka je gidan wani ban ya sai muku ba ni da wani dan uwansa ne ce har abada babu ni ba shi ba ni haka za ga yana faruwa to duka irin wa'annan wasu mutane ne suka yi sa'ayi suka yi aiki domin a bata kawo wasu abubuwa da bai kai ya kawo ba sai a bata Allah ya tsare mu na'am wa bainal asdiqa zai raba tsakanin abokai wa nashr al adawati wal baghdha bainan nasi da watsa wato yada ƙiyayya da kuma wato adawa tsakanin mutane na biyar ibafatu lima lisahibiha min wa'idin shadidin azharatha wa bayyanatha a ahadithun nabawiyya a salifatu dhikr sai bayan waɗannan abubuwa duka ka hada da narko na azaba mai tsanani wanda hadisai da suka gabata suka kawo la yadkhulul jannata mai mamun. Allah sai dai magana a akan nama masha'in bi namimin manna'in lil khairi mu'tadin afil utullin ba da zalika zanim an kana zamani wa bari Allah yi magana a kansa ayoyi masu yawa a kan mai wannan ɗabi'a. to ka hada da wayancan to kaga wayannan abubuwa in suna ran mutum ya san su to zai sa ya shi mai ɗabi'a ta annabiwanci ya sun akwai muni ba sai an gaya masa ba ma aya da ƙura'ani ta sauka a kan ɗabi'a a yi ta sifanta mai ɗabi'a har da sifansa na jiki sai da aka ce utullin kaga ba daɗi ya nuna mummunan ɗabi'a ne a wannan abu Allah ya datar da mu to wanda aka ambata fa inna taj'alul farda mambuzan sai mutum ya tuna cewa fa manci zai sa ya zama abun yarwa shine al mutumin da aka yarwa yar yasa ana kiran yayan da aka tsinta sai eh, to wanda aka yadda shi sai kaga ba a hulɗa da shi da ka ganshi sai kaga ka kame bakin ka shiru gobe sai kaga ma in aka ce yana neman ka sai sai ku ba na nan to kaga zai zama mai mambuzan to in mutum ya san haka ai zai nisanci wannan ɗabi'a zai san ɗabi'a ne mummunan ɗabi'a zai nisance ta ana nuna mana aibi ne wannan abun abin da zai sa mutum ya gano aibin domin ya guji irin wa'annan ɗabi'un zai zama mambuzan fi mujtama'ihi a society dinsa kowa ya guje shi makaruhan abun ƙi bai na rifatihi tsakanin abokanansa abokan tafiya ko a tafiya sai ga ana kaffa kaffa da shi sai kama abun ƙi kenan wa aqranihi da abokanansa rifaq abokan tafiya aqran kuma abokai na sa'a ce sa'anninsa domin ba dole bane a tafiya ka zama da sa'anninka kake tafiya ta abokai kuma sa'anni abokan hira abokan zama ko yawa to in aka ce rifaqihi abokan tafiya group din tafiya aqranihi abokai na sa'a na wannan sune duka za su yi shi wa yatajannabuhu man hum ala ghairi shakilatihi duk wanda ba ɗabi'ansu iri ɗaya ba sai su guje shi sai zama ba sa son zama da shi wannan kaga yana daga cikin kaɗan daga cikin munin mai manci. Allah ba ɗauki sarki ya tsare mu ya datar da mu akan barin iri waɗannan miyagun ɗabi'u to ga wasu abubuwa guda nawa da malam ya kawo ga wanda aka kawo ma manci me ya kamata ya yi waɗannan na insha Allah wannan sai nan gaba za mu karanta su in Allah ya yarda saboda agogo ya kira sallah lokaci ya yi to za mu ji wannan sai mutum ya kiyaye su ga duk wanda ya kawo maka annami manci sai ka yi masa ɗaya cikin shidan nan sai ga gobe kila ba zai dawo ba mm, insha Allah